بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواع من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيكهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال مجاهد إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيهبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ثم قرأ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ثم قال أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر وقال إكرمة ظهر الفساد في البر والبحر أما إني لا أقول لكم بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء وقال قتادة أما البر فأهل الأموت وأما البحر فأهل القرى والريف قلت وقد سمى الله تعالى الماء الأذب بحرا فقال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وليس في العالم بحر حلو واقف وإنما هي الأنهار الجارية والبحر المالح هو الساكن فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه وقال ابن سيد ظهر الفساد في البر والبحر قال الذنوب قلت أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فتكون اللام في قوله ليذيقهم بعد الذي عملوا لام الآكبة والتعليل وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة كما قال بعض السلف كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا فهذا حالنا وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة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 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi namu wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi na al ibn qayyim al rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 48 a jerin gwanon darussan mu wannan ne na 224 gabanin mu shiga karatun littafi za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi wanda yana tambaya ne akan halaccin karɓar kyauta ga likita daga gurin mara lafiya bayan kasancewarsa likita ne da aka ɗauke shi ake biyansa albashi wannan babu laifi don mara lafiya ya ba shi kyauta ma'aikacin da wasu za su zo neman wani abu a wajensa ya kasance karɓarsa ga kyauta zai sa ya ba mu wanda bai cancanta ba ya hana wanda ya cancanta ta wannan haramun ne idan ya kasance mutum ne a matsayin da zai iya yin rashin gaskiya idan ya karɓi kyauta ko dai ya ba ma mutumin da bai cancanci a bashi ba ko ya hana mutumin da ya cancanci a bawa ta wani bai halatta ya karɓar kyauta ba kamar alƙali ko wanda wasu al'amurra na mutane suke ga hannunsa suna nema kuma shi ke tantancewa to amma kamar likita ba a cewa galibi wannan zai tasiri wajen yaƙi kula da mutum don bai ba shi kyauta ba a tayu in ya ba shi kyauta ɗin ya ji daɗi ya ƙara kula da shi sama da yadda ya kula da wanda amma dai a ce don saboda wane da wane ba su mai kyauta ba wane ya masa kyauta don haka ba zai kula da wasu wane ba sai wane wannan bai cika faruwa ba gaskiya saboda haka bana jin akwai wani abu anan sai wannan da yake tambaya yake cewa a nuna mana yadda nabi sallallahu alaihi wa sallam yake yake aje hannunsa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake hada aje hannunsa yayin da yake tahiya ko kuma yadda yake haɗa ɗan yatsansa shin kaɗa su yake yi sama da ƙasa ko gefe da gefe to annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje hannunsa akan cinyoyinsa yadda wato wadda ba wai akai kaice ba a yadda suke zama akan hannu da nan suke zama ba da gefe ba ba wai haka yake aje su ba haka yake aje su sai ya sa hannunsa kamar yadda a ce in ka in ka bude hannunka zaka aje su zaka rike guyoyinka to haka sai dai kawai zaka nade hannu ne ka bude ka abin nan ka kai ishara da dan yatsanka kuma yayin da kai ishara da shi ba tan tankwara shi ka yi ba ko ka rika bulala da shi sama da ƙasa haka ba wai bulala zaka yi da shi ba zai tsaya a matsayin ishara kana nuni da shi sannan kuma kana karkada shi cewa aka yushiru biha yuharrikuha saboda haka kana nuni da shi kai ya zama ba ya, ya rika tankwarewa kamar yadda zaka ga wasu suna yi kaga anan babu ishara kana kawar da shi daga kan ishara zai tsaya a matsayin isharar sa illa kawai kana motsa shi shine kawai abin da ake bukata sannan sai tambayarsa ta biyu da yake cewa an samu wasu hadisai a gunna na fadima to na san wannan tambaya ce ta ta mabiya addini shi'a su suke yawan kawo wannan shubha ba wai na nan namu na nan ba a'a kusan na ko ina ma sun jima suna domin su jefi ahli sunna ko kuma su jefi sauran musulmi da cewa ba sa san ahlul baiti suna zargin cewa kiyayya ce ta sa sauran musulmi suka yi watsi da hadisan na na fadima radiyallahu ta'ala anha tare da cewa ta fi kowa da zimtar mahaifinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka sai aka ɓaɓɓoye hadisanta aka ƙi bayyana su aka ƙi fito da su aka fito da hadisan su abu huraira su aisha radiyallahu ta'ala anha su anas ibn malik su abdullahi dan umar abdullahi dan abbas abu sa'id al-khudri da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama aka fito da hadisansu aka rubuta amma hadisan fatima saboda kiyayya da ake nuna mata da aka nuna mata a baya tun zamanin sahabbai har zamanin shabi'ai da waɗanda suka zo baya aka ƙi fito da wannan hadisan nata don a yadda na ji ba kwanaki kuma watakila tana nan har gasa suka sa ga wanda ya kawo musu ko hadisi ko hudu ne suka ce ga wanda ya kawo za su shi mota ko za su ba shi waye wai dan dai a nuna wa jama'a cewa ku je ku nema ba za ku samu ba to alal haƙiƙa galibi inda jahilci yake da yawa nan ne za a yi amfani da irin wannan siga a yi nasara amma inda ake da karatu ake da ilimi ake da wayewa wannan siga ba inda za ta je wannan ƙoƙarin tuhuma da zargi babu inda zai je a sanin kowa ne cewa na fatima radiyallahu ta'ala anha duk da kasancewarta ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai dai ya aurar da ita a gidan mijinta take ba wai kullum fitowa take ta zo ta zauna gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta daukan karatu ya fi lazimtar aisha ma fiye da ita aisha matarsa ce sauraka koyaushe ya ga dama zai ganta ko shi ta ga dama za ta je inda yake zai kwana a ɗakinta amma ɗakinta ya rasu a kan cinyata saboda haka ba za ka kwatanta lizimtar aisha radiyallahu ta'ala an ha da annabi sallallahu da lizimtar fatima radiyallahu ta'ala an ha wadda tana gidanta ba zirya take kullun daga gidanta zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba na ɗaya kenan na biyu fatima radiyallahu ta'ala anha lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana tsakankanin sahabbansa ba wanda zai je gurin fatima ko gurin aisha ko gurin abubakar radiyallahu anhum neman hadisi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da bukata zai garzaya gurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kaza ya faru mai hukunci hatta waɗanda suke nesa mun ga sahabbai da dama wanda suke nesa wani abu ya taso sukan baro garinsu su yi tattaki su yi tafiya mai tsayi mai nisa har su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama su yi masa tambaya ya ba su anka da haka lokacin da yake nan kankaninsu ba su da bukatuwa zuwa ga waninsa wajen neman hukunce-hukuncen musulunci ko da mata ne suka shiga gida annabi sallallahu alaihi wasallama sai sun nemi ina annabi sallallahu alaihi wasallama suna da tambaya to kaga a lokacin mahaifinsa yana da rai ba ita ba ma sauran sahabbai ma duk ba a bukace su ba saboda ga wanda yafi wato ga ga wanda yake shakundum shine ma wato gindin maganin bayan wafatinsa sallallahu alaihi wa sallama fatima radiyallahu ta'ala anha wato ta yi tsawon rai ba kamar yana kowa ya sani wanda wanda ke da tarihi ya san cewa fatima radiyallahu ta'ala anha bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam bata wata shida ba watan ta shida ta koma ga Allah ko shekara ɗaya bata yi ba kaga lokacin da za a buƙaci a jihadi sai idan har akwai su a wajenta lokacin da za a buƙaci wannan shine lokacin da bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam to da bata yi tsawon ran da za a samu wannan ba a cikin 'yan kwanakin da ta yi ko 'yan watannin da ta yi tana cikin jimamin rashin mahaifinta saboda ka ba wani yanayi bane da za ta saki jiki har ta yi ta ana zuwa ana kwasa ya gaba a ji aitar wayas kaga wannan sannan bayan wannan in ka kiyasta ta da aisha ta wannan za'irar ko da abu huraira ko da wani daga cikin sahabban da suka rawaito hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar anas ibn malik kamar abu sa'id al-khudri kamar abdullahi ibn umar da sauransu za ga cewa su sun yi tsawon rai bayan wannan al'umma ta buƙace su a daidai lokacin ba wanda za a je a nema sama da su su suke cikin jama'a su ne sahabban da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu tare da shi an yi ta zuwa gurin su neman ilimi saboda haka ilimin su sai ta yaduwa Aisha radiyallahu ta'ala anha bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan hijira wato sai da ta zauna bayan hijira wato shekarar hijira 58 ah, ah, sannan ta koma ga Allah wannan bayan hijira da wata abin nan bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam da wata shida kaga bayan hijira da abin nan hijira tana da shekara goma da wata shida goma da wata shida wannan kuma hijira tana hamsin da takwas kaga tazarar da take tsakanin shekara nawa ta zauna da Aisha bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa ta zauna in ka eba shekara goma cikin hamsin da takwas kaga kana da shekara arba'in 48 wato ta zauna bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara har 1148 sauraka da yawa daga cikin tabi'ai sun riske ta sauraka sun yi ta tambaye ta abinda ta ji an yi ta rubutawa wannan kuma wata ce da ta koma ga Allah kaga wani yazo ya ce aka yi Aisha aka ji ta da yawa ba a ji na Fatima ba kaga ya nuna shi mawakaci ne ko alal akalla mu ce ya nuna shi jahili ne a ban ba mu ce masa mawakaci ba ya nuna shi jahili ne dan da ya san wannan da ya san wannan tarihin ba zai tambaya ba aisha radiyallahu ta'ala anha ta fi mahaifinta abubakar radiyallahu ta'ala anhu hadisai ta fi sayidina umar hadisai ta fi sayidina usman hadisai shin wanda yana nuna kenan mun fi fifita ta akan waɗannan mutanen da shi kenan sai ka ce mana mun fi fifita aisha akan abubakar da umar to shi ma abubakar da umar baya da hadisai da yawa kai ba ba ba abu ba Aisha radiyallahu ta'ala anha ba wacce take mafi soyuwa wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin matansa gaba daya hatta kamar su Abu Huraira wanda shi ma ya zuzurci Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara a shekara uku sannan bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya rayu shekara takwas kamar Aisha din shekara takwas bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama dan bai rasu ba shi ma sai shekarar hijira ta tana da shekara 58 to shi ma ya tara hadisai fiye da abubakar da umar da usman shin ana tuhumar ahalus sunna da cewa kenan sun fifita abu huraira akan abubakar da umar da usman ashe abin ba wai na san zuciya ba ne ina son zuciya ne da hadisan ahalus sunna ne suke kirkira sai su tattarawa abubakar ya fi kowa yawan hadisi to amma al'amari ne na gaskiya ya ruwaito an ruwaito da yawa a wajensa to za su kawo ba wai dan babu ba ne. sai na abubakar ba wai bai ji a komai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazumci annabi sallallahu alaihi wasallam lazumta ta sosai kamar yadda sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake ba da shaida kamar yadda yake cikin sayo muslim yake cewa da sautari kasiran ba kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zahabtu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar wa dakhaltu ana wa abubakar wa umar ce da sautari na kan ji annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce na tafi tare da abubakar da umar na fita tare da abubakar na shiga tare da abubakar da umar saboda ka shi ma sun lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam lazimta ta sosai hatta kai sai na umar saboda tsabar kada ya rasa wani abu na majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma bukata ta yau da kobe a matsayinsa na magidanci yana da iyali yana da waɗanda yake ciyarwa ya zama na sun raba kwanakin shi da wani makocinsa yau wannan ya zo majalisi gobe tafi kasuwa in ya dawo wanda ya je majalisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta masa ayoyin da aka saukar da kuma hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar shi kuma gobe ya tafi kasuwa shi kuma wannan ya zo majalisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka rika yi wanda imam al-bukhari ya kashi a kitabul ilm babu tanawub fil ilmi wannan da yana nuna lazimta da kwadayi da hirsi to amma duk da haka abu huraira ya ruwaito hadisai sama da su saboda mai saboda sayyidina abubakar shi ma bai daɗe ba bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah shekaru biyu da yan watanni saboda ka a shekarun nan biyu kuma ya shagaltu da sha'anin gudanar da mulki na al'umma ba shi da lokacin da zai zo ya zauna a cikin a gurin karatu a zo ana daukan karatu sa na hadisai khalifa ne na al'umma gaba ɗaya kuma ya samu kansa cikin wasu fitintunu da suka kunno kai a wannan lokacin saboda haka yadda zai yi murkushe waɗannan fitintunu shine a gabansa sannan ga sahabbai da yawa waɗanda suna iya zuwa su karantar da haka shi an ɗauke masa wannan nauyin na haka hadisansa bai zama a rawaito su da dama ba ba wai don babu su ba bal huwa a'lamu hadhihi al-umma ya fi kowa ilimi cikin wannan al'umma kamar da Abu Sa'id al-Khudri yake cewa kana Abu Bakar a'lamana to amma kasancewar bai ainihin samu isasshen lokacin da zai zauna karantarwa ba a matsayinsa na shugaba wanda humumul umma gaba ɗaya suna kansa sai ya kasance kuma waɗanda suke tare da shi suna taimaka masa irin wannan akwai matasan sahabbai wanda sun yi karatu za a ba su dama su je su karantar sauraka sai suka ɗauke masa wannan janibin shi kuma ya shagalta da harkar gudanar da siyasa ta al'umma to kaga babu wanda zai zo ya tuhumi ahlus sunna da cewa ba sa son sayyidina abubakar ne shi yasa ba su suka bar hadisi don kowa ya san cewa wurin ahlus sunna abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi yafi kowa daraja da martaba bayan annabawa da siddiqai bayan annabawa da manzanni shi yafi kowa martaba a gurin aqida ta ahlus sunna wal jamaa to bayan haka a fatima radiyallahu ta'ala anha bayan kasancewar ta gashi bata yi tsawon rai ba shekara wata wata wata shida ta yi ta koma ga Allah a gashi kuma matar aure ce a gidanta take ba wai yawo take masallatai ba tana tara mutane tana musu hudu ba da lacca bari a ce ta karantar da jama'a da yawa matar aure ce a gidanta take ko Aisha radiyallahu ta'ala anha idan aka kwa lura waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisanta su ne waɗanda suka fi kusanci da ita wanda suke da ƙaraba suke da kusanci da ita kamar urwa ibn zubair urwa ibn zubair mahaifiyarsa asma'u bintu bintu abubakar kaga mahaifiyarsa yaya take ga aisha da ka aisha kaga innarsa ce yana dama ya shiga gurinta a kowane lokaci ya zauna da ita da aka ya zauna ya ta kwasar iliminta ya rawaito hadisansa da yawa alqasim ibn muhammad ibn abi bakar kaga alqasim dan muhammad dan abubakar kaga dan dan uwanta ne dan dan uwanta ne kaga gwaggonsa take amma take a wajensa saboda ka shi ma yana da dama ya shiga wajenta ya zauna ya ji karatuka a wajenta sannan ga amra bintu abdurrahman wacce ita ta rike ta a ɗakin aisha radiyallahu anha ta girma ita ma wannan kusancin yasa ta ji hadisan aisha radiyallahu ta'ala an da yawa to idan an tuhumi ahli sunna da cewa sun yi watsi da hadisan fatima radiyallahu ta'ala anha wa aka tuhuma anan an tuhumi na kusa da ita cewa sun kirwaitowa tunda ba ita ce za ta rika dole dai waɗansu ne za su ji su ce mun je fatima ta ce kaza ga 'ya'yanta hassan da hussein sai zama su ma ka tuhume su cewa sun watsar da da hadisan babu su ba su bayyana su ba yadda waɗancan suka damu su fito da hadisan aisha radiyallahu ta'ala anha su waɗannan ba su fito da abin nan ba kuma shi ma sayyidina ali in akwai wasu hadisai na fatima da bai sani ba dan mai ba zai rawaito daga wajenta ba inda abin da suke faɗa gaskiya ne to kaga anan yana nuna cewa hatta ita wato shi kazafin da yarfar da za a yi shi ba tsaye an haɗa hankali guri guda an yi tunani ba shi yasa ƙarshe sai darasa ci gida ana ƙoƙarin a zagi sauran ahalin sunna sai kuma abin ya koma ga su ahalul baiti kansu kuma ana tafiyar cewa su ake karewa sannan bayan wannan idan ka ce khalifofi su abubakar da umar da usman su suka yi kutu-kutu suka ɓoye hadisan to sayyidina ali shi ma ya yi khalifancin na shekara hudu a lokacinsa don mai ba zai baza hadisan ba sai ya baza su shiga duniya a lokacinsa tunda shi ne khalifa har yaƙi ya yi ya yi yaƙe-yaƙe a kan wannan sai ya kasa fitowa kuma ya faɗi hadisan hadisan fatima radiyallahu ko ya baza su cikin al'umma don mai bai yi haka ba kaga anan shi ma sai a tuhume shi kenan shi ma da shi aka hada baki aka boya hadisan tunda shi ma gashi ya rike khalifa amma bai yi aikin da ya kamata yi ba sannan bayan sa akwai ƴaƴanta Hassan da Husaini su ma sun rayu sayyidina abin nan Husaini ya kai wajen shekara 50 bayan hijira sayyidina Husaini ya kai shekara 30 abin nan 60 bayan hijira to a cikin wannan shekarun ai sai su ta yada hadisan tunda suna da masoya suna da magoya baya su su ta yada hadisan a cikin al'umma mutum ko ƙarya ce ya zo yana faɗar ta cikin jama'a watsuwa za ta yi ballantana abin da ke gaskiya to kaga anan kenan su ma ana tuhumar su da cewa ba su yi abin da ya kamata su yi ba su ma a tuhume su a ce su ma ba su fito da hadisan mahaifiyarsu ba kaga wannan duk jahilci zai ka haka sannan idan ka duba in ka tuhumi cewa in ka tuhumi cewa ahlus sunna saboda ba sa son ahlul baiti shi yasa suka rika wato koya hadisansu in ka dauki sayyidina ali sayyidina ali hadisansa a cikin bukhari da muslim sun fi hadisan abubakar da umar da usman sun fi hadisan ali a cikin bukhari da muslim sun fi hadisan abubakar da umar da usman yawa to me yake nuna wannan yana nuna kenan ahalus sunna ba sa san abubakar da umar da usman sun fi san ali tunda hadisansa sun fi yawa ya kamata tunda an ce abin boyewa ake yi inda muna san abubakar da umar da usman a bisa yadda suke so su faɗa sai mu faɗa hadisansa fiye da ali to amma sai aka kawo hadisan ali suka fi yawa a bukari banda mukarrar banda inda ya maimaita su akwai hadisan ali a cikin bukari 24 abin 34 a cikin muslim 38 in ka haɗa duka 72 amma an koma littafin da ya fi kowane inganci cikin littafan shi'a wanda shi ne kamar sayowar bukari ɗinsu da muslim shi ne alkafi hadisan alkakam 66 ne kaga mun fi su san alke nan hadisan ali gaba ɗaya 66 ne kakaf a cikin alkafi na na fatima tana da ruwaya guda ɗaya a cikin sayowar bukari hadisi sayi wanda ta bada labarin abinda mahaifinta ya rada mata lokacin da aga tayi kuka tayi dariya daga ba Aisha ta tambaye ta ba Aisha ce ta rawaito hadisin daga wajenta ba ta faɗa mata abinda annabi ya rada mata a daidai lokacin yace ya faɗa mata a karan farko cewa zai koma ga Allah sai kuka sannan ya sake gaya mata cewa ke ce farkon wanda za su bi ni cikin iyalaina ta yi dariya wannan ruwayar tana cikin sayul bukari sayul bukari akwai ruwaya daya amma alkafi wanda yake daidai da bukari ko ruwaya daya babu ta fatima a ciki saboda haka sai a kama alkafi da cewa baya san fatima bukari ne yake san fatima to wannan gidadanci wato yana bani mamaki laraba suna cewa man kana baituhu min zujaja fala yarjumanna an-nasa bil hijara wanda ya san yana da gidan kwalba kada ya ce a zo a yi wasan jifa alhassan akwai hadisansa a cikin bukari da muslim yana da ruwaya a cikin sayo bukari yana da ruwaya a cikin sayo muslim a ah, yana da ruwayoyi biyu yana da ruwaya hudu al-hasan wanda ya jiyo daga al-husayn afwan ba al-hasan ba al-hasan an al-husayn an ali al-husayn an abihi an rasulillah akwai hadisai hudu a cikin bukhari da muslim amma a cikin al-kafi hadisi ɗaya ne tak kaga kenan ba sa son mai kafi kulaini ba ya san abin da tun da hadisi ɗaya take ka kawo sun kawo hudu waye ya fi kenan to haka nan inda za ka kankangaro ka zo kan abinda Muhammadu bakir Muhammadu bakir a cikin kutubu tisa yana da hadisai 240 a cikin kutubu tisa yana da hadisai 240 a muslim yana da sha tara a cikin sayul bukhari a cikin sunan nisa'i yana da hamsin da shida amma ka ɗauko sayyidina abubakar gaba ɗaya hadisansa 22 ne a cikin waɗannan littattafan ya nuna kenan ma'alu suna san fi san muhammadu bakir akan abubakar siddiq to ira iran wannan suna da yawa inda za mu yi ta misali haka za mu yi ta gani saboda ka babu wauta ka zo ka ce wai za ka hukunta magabata na kwarai ka jefa musu kiyayya saboda wai ba su ruwaito hadisan fadima ba tare da cewa kai ma wanda ka fi shi a cikin malamanka shine alkafi babu hadisin fatima din a cikin littafinsa to wannan shine hakikanin abin da yake akwai saboda haka ba wai magana ce ta kiyayya ba yawan hadisai ba wai don kafa san mutum ba ne da haka ne da sai hadisan abubakar radiyallahu ta'ala da su fi na kowa yawa a gurinmu to sai kasance hadisan sa abu huraira sun fi yawa hadisin ali ya fi in ka hada hadisin abubakar da umar da usman duka in ka hada su a cikin a cikin a cikin a cikin kutubu sita gaba ɗaya in ka hada su ba su kai yawan hadisan sayyidina ali ba kaga ashe abun ba wai magana ce ta azabi wani a ce an fifita shi ba don haka tara masa hadisai magana ce ta ruwaya. magana ce ta riwaya abubakar da umar da usman ba su yi dadewa sayyidina ali ba saboda ka ya fi su ruwaya. ya fi abin nan ruwayonsa sun fi yawa gwargwadon yadda mutum zai yi tsawon rai kuma ya zama yana da lokacin da zai karantar gwargwadon yadda iliminsa zai fita wani yana da ilimi da yawa amma kasancewa bai samu damar shiga cikin jama'a ba iliminsa bai yadu ba wani kuma dan iliminsa bai kai na wancan ba amma saboda ya samu dama shiga cikin jama'a ya samu wata dama sai iliminsa ya yaɗe shiga ko'ina to haka al'amarin yake mu koma ga karatunmu don haka ina fatan wannan kacici-kacici da gasa za a janye ta malam ya ce faslun wa min asarin zunubi wal ma'asi an tuhdisu fil ardi anwa'an min al fil miyah wal hawa'i wal zuru'i was thimari wal malam yana ci gaba da kawo mana irin muyagun tasiri da zunubai suke haifarwa a cikin rayuwar dan adam cikin rayuwar al'umma saban Allah da rashin tuba zuwa ga Allah da fitsara da kaucewa hanyar Allah abin abinda yake haifarwa al'umma na barna yace yana daga cikin tasirin zunubai da saban Allah annaha tuhdithu fil ardi anwa'an min al fasadi tana suna haifar da nau'uka daban-daban na barna fil miyahi wal hawa'i waz zuru a ruwa da iska da shuke-shuke da yan itatuwa da matsugunai wato barnar za ta shafi ruwan sha za ta shafi iska shaƙa za ta shafi shuke-shuke da ake amfanuwa da su za ta shafi 'ya'yan itatuwa kai za ta shafi hatta matsugunai saboda Allah ta'ala yana cewa zahara al fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi 'amilu la'allahum yarji'un barna ta bayyana barna ta bayyana fil barri wal bahr a doran kasa da kuma cikin teku bai bima kasabat aidin na saboda abinda hannayen mutane suka tsoruta na laifuffuka li yuziqahum ba'd alladhi amilu dan ya dandana musu sashen abinda suka aikata la'allahum yarji'un wa la'allata komo zuwa ga tuba ga Allah zahara al-fasadu al-fasadu barna al-fasadu ضد الصلاح wato shine abin da yake kishiyar gyara kishiyar kyautatuwa shine barna barna din nan Allah ta'ala ya ce ta bayyana filbari barri wal a tudun kasa har kuma a cikin teku har ina wato a ko da ina ta ma bai ko'ina da ina ba don komai ba saboda irin laifukan da mutane suke tabkawa dare da rana kuma ba sa tuba zuwa ga Allah wannan ya haifar da barna ta shiga ko ina da ina mujahid almajiran abdullahi dan abbas a wajen tafsirin fadar Allah wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yahlika al-hartha wan nasl wa yuhlika al wan nasl wallahu la yuhibbu al-fasad yace idza walla adh-dhalimu sa'a bil-zulmi wal-fasad فيحبس الله bidhalika القطر فيهلك الحرث والنسل هو فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد mujahid yake cewa a daidai tafsirin fadar Allah da yake cewa idza tawalla idan munafiki ko mai laifi ya juya baya sa'afil ardi sai ya fantsama a cikin ƙasa li yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasl dan yayi barna a cikin ƙasa ya halaka alhars shuke-shuke wan da zurriya wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna mujahid yace idza wallal zalimu idan azalimi ya juya baya sa'a bil zulmi wal fasad sai yayi ta yawo yana yada zalunci da barna a doran kasa fa yahbisu Allahu bi a dalilin haka sai Allah ya rike ruwan sama فيهلك الحرث فيهلك الحرث والنسل daga nan sai shuke-shuke su ta lalacewa suna mutuwa sannan jama'a al'umma ita ma tana ta mutuwa saboda yunwa da cututtuka da za su fansama a dalilin kamewar ruwa da rashin saukarsa Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah kuma baya san wato baya san barna sannan sai al-mujahid ah, sai ya karanta fadar Allah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas thumma qala ama wallahi ma huwa bahrukum hadha walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fa huwa bahr yace da Allah yace al-bahr ba wai yana nufin inji inji mujahid yace ba yana nufin wannan tekun da kuke gani ba yana nufin kowace alƙarya da take kusa da ruwan da yake gudana to wannan ruwan da yake gudana shine Bahar. saboda haka ana nufin a garuruwa barna za ta yadu ta fantsama a dalilin saban Allah da mutane suke yi a garuruwa daban-daban ikrima yace zahara al-fasadu fil barri wal bahr amma inni la aqulu bahrukum hadha walakin kullu qaryatin ala ma shi ma ikrima haka ya fassara al-bahr ce ba ana nufin tekun ba ana nufin dukkan wata alƙarya wacce take gabar ruwa ko gabar teku ko gabar ruwan da yake gudana to abinda ake nufi kenan saboda haka ana nufin duk sanda saban Allah yayi yawa to barna za ta fantsama ta shiga ko ina da ina wa qala qatada da al-barru fa alu al-amut wa amma al-bahru fa alu al rif Ya ce barru tudu ko tudun kasa da ake nufi alu al su ne waɗanda suke yawo cikin dawa wato su zauna nan su yi tanti su tashi su zauna nan su yi tashi sannan kuma Albahar kuma da aka faɗa ana nufin ahlul qura Rif su ne waɗanda suke mazauna birane da mazauna karkara kenan ayat tana magana ne akan garuruwa da inda dan adam yake rayuwa matukar dai saban Allah yayi yawa to barna za ta mamaye ko ina da dan adam yake rayuwa ibn al-qayyim yace qultu wa qasama Allah ta'ala al-ma'a al-'azba bahran da suke cewa ana nufin ba ba teku ake nufi ba ana nufin ruwa wanda mutane suke amfani da shi duk inda mutane za su zauna to sukan zaɓi gurin da yake da ruwa saboda bukatar su ta amfanin ruwa yau da kullum to yace to Allah ta'ala ya kirawo ruwa mai zaki da mai daɗi ruwa mai daɗin sha Allah ya kirawo shi bahar inda Allah ya ce wa huwa allazi marajal bahraini hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj shine Allah wanda ya gauraya al wato tekuna guda biyu hadha azbun furat wannan mai daɗi ne wanda yake da daɗin sha da kuma wanda yake milhun mai gishiri ne ujaj mai zartsi Allah ta'ala ya haɗa su a guri guda duk da cewa ba sa gaurayuwa ta hanyar da mai zafi mai zartsi zai shiga cikin mai daɗi ko mai daɗi ya shiga cikin mai zartsi marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan to kaga anan Allah ta'ala ya kirawo ruwa mai daɗi wanda ake sha ya kirawo shi da albahar ya ce walaita fil alam baharun hulwun waƙif babu wani bahar wani teku guda ɗaya wanda yake tsaye baya gudu kuma ya kasance mai daɗi ne amma a tsaye yake wa inda ma hiya al'anharul jariya a ƙoramu ne waɗanda suke gudu wal baharul malih was sakin teku wanda yake mai gishiri mai zartsi shine a tsaye guri guda fasamma Allah fasamma al-qura allati 'ala al-miyah aljariya bismi tilkal biya sai Allah ta'ala ya ambaci ko ya kirawo garuruwa birane ko garuruwan da suke gabar ruwan da yake gudana mai daɗin sha ala ya kirawo su bahar wa qala ibn zaid shine abdurrahman ibn zaid ibn aslam yake cewa zahara fasadu fil barri wal bahr qala az-zunub ce da Allah ya ce zaharar fasadu barna ta bayyana a cikin abin a kan tudun ƙasa da kuma teku ya ce abin da ake nufi wato zunubai sun bayyana ibn al-qayyim ya ce arada anna dhunuba sababul fasadi allazi zahara ce abin da yake nufi zunubai sune dalilin faruwar barna din da ta bayyana ta fantsama ta yawa a doron ƙasa zunubai su suka kawo ta وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب, نفس هو الذنوب نفسه فيكون قوله ليذيقهم لام العاقبة والتعليل idan kuma yana nufin alfasad din wanda ya bayyana barnar da ta bayyana shine zunuban su kansu yace sai ya kasance liyu zai kahum da Allah yace domin ya dandana musu sai zama lamul aqiba ce wato Allah ta'ala zai dandana musu sashin abinda suka aikata saboda yawan zunubai da laifuffuka da suka bayyana a cikin ayyukansu wa alal awwal in kuma kace zahara al fasadu fil barri wal bahr al fasadu shine barna din da zata faru abubuwan da zai faru na lalacewar shuke-shuke na mutuwar rayuka wato mutuwar bil adama salwantar rayuka salwantar dukiya shine al fasad din da Allah yake nufi sai ya kasance al muradu bil fasad an wa sharr wal alam in ya zamana sai ya zama almuradu bil fasad abinda ake nufi da fasad shine an wa sharru wal-alam in ya zama na zahar al-fasad fil bari wal-bahr bima kasabat aydin nas li liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum la'allahum yarji'un sai zama al-fasad din ana nufin an shine tawaya tawaya ta fuskar dukiya ko tawaya ta fuskar rayuka ko kuma wa sharru wal alam da dukkan wani sharri ko kuma wani abin da yake mai zaradadi mai ciwo allati yuhdithuha Allah fi ardi inda ma'asil ibad wanda Allah ta'ala yake kawo shi a doran kasa yayin da saban Allah yayi yawa fa kullama ahdathu dhanban ahdatha lahum uquba yace duk sanda bayi suka kirkiro wani zunubi da za su rika sabawa Allah da shi sai Allah ta'ala ya kawo musu wata uquba sabuwa wacce ba su santa ba kama kala ba'du salaf kamar yadda wanda daga cikin magabata yake cewa kullama ahdathtum zamban ahdatha Allahu lakum min sultanihi uquba wani daga cikin magabata yake cewa duk sanda kuka kirkiro wani zunubi kuka wato fito da wani zunubi sabo kuna sabawa Allah da shi sai Allah ta'ala ta ikonsa sai shi kuma ya fito muku da wata sabuwar uquba wacce ba ku santa ba shi yasa kullun zaka ga cututtuka ne iri-iri <coughs> suke bayyana a cikin al'umma wanda a da can dan adam bai san su ba <coughs> mala yace kama kala ba'dhu salaf kullama ahdathtum dhanban ahdatha Allahu lakum min sultanihi uquba duk sanda kuka kirkiro wani zunubi shi kuma Allah ta'ala sai kawo muku wata uquba sabuwa min sultanihi daga ikonsa mala yace wa zahiru wallahu alam anna al-fasada al-muradu bihi az-dhunub wa mujabatuha ce a zahirin magana abinda ake nufi da alfasad a cikin wannan aya ana nufin zunubai da abubuwan da zunuban suke haifarwa cewa ya dullu alaihi qawluhu abinda zai tabbatar da wannan ma'anar fadar saliyu yuziqahum da zai amilu dan ya dandana musu sashen abinda suka aikata saboda haka alfasad ana nufin al-zunub wa mujabatuha ana nufin zunubai da abinda zunubi yake haifarwa wato zunubi da kuma abinda yake haifarwa na sharri da abinda yake haifarwa na musibu iri-iri fa haluna wa inna ma azaqana shay'a yasira min a'malina mala ce to wannan shine yanayin mu shine halin mu da muke ciki kuma Allah ta'ala yana dandana mana kaɗan ne daga cikin sakamakon ayyukan mu walau azaqana kulla a'malina da Allah zai zai dandana mana wato sakamakon dukkan ayyukanmu ma taraka ala zahriha min dabba da bai bar wata wani abu mai tafiya a doron ƙasa da rai ba wato abinda ba muke gani a ubangiji ta'ala yana saka mana ne sakamakon wani ɗan ɓangare na wani laifin ba duka ba da a ce duka Allah ta'ala zai kama mu walawi akhizullahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah ce da a ce zai kama mutane da abin da suka tsoruta da ai laifuffukan su to da gaba ɗaya ya share doron ƙasa bai bar wani abu mai rai ba to amma duk da haka ubangiji ta'ala yana yin wato yana jinkirtawa yana rahama ga bayansa yace ومن تأثير ta'siri الله في الأرض ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يهل بها من القصف والزلازل ويمحق, ويمحق بركتها وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون ومن شرب مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم حتى أمر ألا يؤلف الأجين الذي أجن بمياههم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات وكذا ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال وجدت في كزائن بعض بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة تمرة وهي في سرة مكتوب عليها كان هذا ينبت في زمن من العدل وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب وأخبرني جماعة من شيوخ السهرات أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها وإنما حدثت من قرب ما لهيته ومن تأثير المعاسي في الأرض yana daga tasirin yawan saban ما يحل بها من biha والزلازل al-khasf wal zalazil yake auka wa na rubtawar ƙasa da kuma yawan girgizar ƙasa wannan duk sabon Allah yana jawo wannan a yi ta sabon alkhas ƙasa tana rubtawa tana tsagewa tana cinye mutane ko a yi ta sabon girgizar ƙasa yana ta faruwa mutane suna ta rasa rayukansu ana asarar dukiya don abin da yake jawo wannan yawan sabon Allah ya ce wa mahti barakatiha da makon wa mahti barakatiha da kuma ainihin rushe ko bice albarkar da take cikin ita wannan ƙasa matukar saban Allah zai yawaita to sai kaga Allah ta'ala ya cire albarkar da take cikin ƙasar abinda ake nufi da cire albarka shine ga kana da shi amma abin ba shi da albarka ko kana da dukiyar dukiyar ba ta da albarka ko kana da 'ya'ya amma ubangiji ta'ala ya jarrabe ka cikin 'ya'yan duk wanda yana da cikin mahaqul baraka gashi ka tara amma kuma baka ji daɗin abin da ka tara ba baka mori abin da ka tara ba wannan ya ɗebewar albarkar da take cike nan sai sa duk ɗan adam abin da yake bukata shine ya samu albarka cikin abin da yake tarawa sawa'un abin da yake tara na dukiya ne ko gida ne da zai gina ko maciki da zai aura ko ‘ya'ya da zai samu abin da yake fata shine ya samu albarkar waɗannan kar su zama masa sanadiyar tashin hankalinsa da dugunzumar rayuwarsa ko da yaushe ya zama na. in dukiya ce ya ji daɗinta ba dukiya da za ta zama masa bala'i ba ta rika jefa shi cikin tsoro da tararrabi da fargaba a koda yaushe wannan dukiyar ba ta da albarka don ka dukiya mai albarka ita ce dukiyar da kana da ita kuma kana cikin nutsuwa da walwala saboda ka kasance dukiya ce ta halal kuma dukiya ce wacce kake ciyar da ita inda ya dace to idan saban Allah yayi yawa ubangiji ta'ala yana jarrabar mutane da wato zare albarka daga cikin abin da ya basu وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوكتين ده يفتزوا تبوك يا وشي على ديار ثمود يا وشي قالوا ثموداوة إن أكا هلك النبي صالح da Allah ta'ala aika zuwa ga samudawa aika su ne a can a wani guri da ake kira yanzu al'ula cikin ƙasar saudiya ne samuda bin salih balarabe ne annabi ne amma balarabe sauraka ya aika shi a cikin wannan guri yanki ne yanzu daga cikin ƙasar saudiya ana kiran yanzu gurin al'ula har yanzu yana nan to annabi sallallahu alaihi wasallama da zai tafi can wajen arewacin ta ne da zai tafi khaybar da zai tafi tabuka ya bi ta dan gidaje wato dajin samudawa famana'ahum min dukhuli diyarihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kakku shiga ta tsakiyar gidajensu wato a kauce kada a shiga ta cikin gidajen wa min shurbi biyahim yace kada a sha ruwan wa min istisqa'i min abarihim kada a je jijiyoyinsu a jawo ruwa domin a bawa raquma domin a ba'a domin a sha ko a amfani da shi hatta amara an yu'lafa ba Allah yu'lafa ba hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim a bukari ya kashi a kitabul anbiya inda ya kawo faɗar Allah wa da akahun saliha a anan ya kawo wani hadisin to a ciki wasu sun aka zo aga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun jawo ruwan har sun yi girki sun abin nan har sun kwaba da ruwan annabi sallallahu alaihi ya ce su bawa raƙuman su kan su ci saboda ka ba wai hana waye ba hatta amara an ulafa, ba Allah ulafa ba Yi ulafa ajin alladhi ujina bima'ihim lin nawadhihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni wannan kwababban garin da suka kwaba za su ci da wannan ruwan na samudawa na garin samudawa yace su ba da su ba su ba da su ba wa dabbobin su li ta'siri shu'bil ma'siyati fil ma' saboda yadda shu'umin wato tasirin shu'umin ita wata saban Allah yake a cikin ruwa din shi kansa ruwa din ya ruwan ya samu matsala saboda saban Allah da aka yi ta yi a wannan wuri, da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ruwan gurin ka kusha ka ku yi amfani da shi wa kazalika shu'mu ta'sir dhunubi fi nafsi simar haka nan wato shu'umin tasirin zunubi fi nafsi Simari wajen tauyewar ayin itatuwa wa ma turma bihi min al-afat da abinda yake samun ayin itatuwa din na cututtuka shi ma saban Allah yana jawo wannan sai ya kasance ‘ya'yan itatuwa sun ƙi kyau sun ƙi nagarta sun ƙi zama masu daɗin sha daɗin ci sun ƙanƙance maimakon da ana samun su ƙula-ƙula su dawo su ƙanƙance su motsi kuma ka ci ba daɗi ba kuma yake jawo wannan ba irin saban Allah ce wa zakarar imamu ahmad fi musnadihi fi dimni hadithin قال وجدت في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر إمام أحمد أتكين للتافنس المسلد أتكين, وان أتكين هديثي يا كاوتي وأنسامو أتكين تسكى وتقول رمبنا نا بني أمية na daular bani umayya an samu ƙwayar hinta hinta tara kama da alkama an samu alhabbatu bi qadari nawati tamri an samu wato kwayar ita wannan alkama tana wato da girman ta kai kace kwallon dabino ne wato saboda albarka wannan ruwayar tana cikin musnad imam ahmad daga abu qahzam ya kawo ta duk da cewa ba ba ruwaya ce marfu'a ba amma dai aka yi haka dai ta faɗo cikin musnad imam ahmad ne yake cewa an samu a fi zamanin ziyad au ibn ziyad daga lokacin lokacin ma ne an samu surra wato wani wata yar jaka fiha habbun amsalun nawa a ciki akwai kwaya ta abinci amma fa girmanta ya ya kusa girman wannan a kwallon dabino maktubun a jikin wannan jaka an rubuta haza nabata fi zamanin kana yi fihi bil bil'adun wannan kwayar ta hutu ne a zamanin da ake tafiya da adalci wato lokacin babu zalunci <coughs> shi kaga zalunci idan yayi yawa yakan sa albarkar gona ta ja da baya yakan sa a samu fari yakan sa 'ya'yan itatuwa su rika motsewa suna lalacewa ko su rika yin wato ba da mai daɗi duk saban Allah yana jawo wannan wa kasirun min hadhihi al-afat ahdathaha Allah subhanahu bima ahdatha al-ibad min az-zunub ce duk waɗannan cututtuka masifu ubangiji ta'ala ya kawo su ne saboda abinda mutane suka kirkiro sababbi na laifuffuka malam yace wa akhbarani jama'atu min shuyukh as-sahra wato da dama daga cikin shehunai wato yana nufin kamar shugabannin kabilu na larabawa da suke rayuwa a sahara su ne shehu sahara shugabannin kabilu na larabawa da suke rayuwa a sahara ya ce da damansu sun gaya mai inji ibn kayyum an kanu ya ahadu na simara akbara min ma hiya al'an ya suna gaya masa cewa ah, ‘ya'yan itatuwan da suka sani a baya girmansu ya fi wanda su yanzu suke gani wato wani a zamaninsa kenan a zamaninsa a karni na karni na bakwai na takwas karni na takwas suna gaya masa cewa abinda suka sani yadda ‘ya'yan itatuwa suke ɓula-ɓula yanzu girmansu ya ragu ba don komai ba saboda laifuffuka da mutane suke tafkawa ya ce wa kafirun min hazihil afat allati ya arifu na ha. ce abubuwan da suke samun 'ya'yan itatuwarsu suna kashe musu 'ya'yan itatuwa ta musu shuke-shuke suka gaya masa cewa a da can ba su san waɗannan abubuwa ba cututtukan da suke samun gonakinsu da can ba su san su ba mala ya cewa inna ma hadasa eh, suka cewa inna ma hadasa min qurbin kwanan nan ne abin yake faruwa to haka nan dan adam zai ta ganin abubuwa kullun ka jin cututtuka suna ta'addabar al'umma wasu cututtukan ma a ce an kasa gano kansu da wato wasu a ce an kasa gano magungunansu yanzu kwanakin na ana ta magana wata cuta corona wacce ta ta'addabi mutane a musamman a ƙasar saudiya tana ta kashe mutane daga shekarar 2011 zuwa yanzu sama da mutum 300 sun mutu da wannan cutar banda wannan ebola da ake ta maganarta da cewa ita ta ɗan kwana biyu to amma ita ma cuta ce da ba ta da magani idan ta samu mutum sai dai a zira masa ido kawai ba yadda za a yi da shi idan a ta ba shi abin da za a ce sunan shi relief amma ba wai maganin ta ake ba shi ba sai dan Allah ya so ya kubutar da shi ya kubutar da shi to duk me ya jawo wannan yawan laifuka yawan saban Allah sauraka saban Allah ba abin da baya jawo dan Allah ta'ala zai iya baku dukiya zai iya baku arziki zai iya baku kudi zai iya baku dala amma in ya cire albarkar to komai ya lalace duk abin da ka samu ba zai maka amfani ba za ka yi farin ciki ka same shi amma daga ƙarshe za ka zama abin tausayi Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun yayin da suka manta abinda muke ake musu wa'azi da shi Allah ce sai muka bude musu kofofin komai su komai suka taba sai su ga business ne mai kawo kuɗi duk inda suka sa gaba sai su ga cewa sun sun more sun samu abin da suke so kulla halal da haram duk ai ta samu sai sa Allah ce hatta idza farihu bima utu sai sun yi farin ciki suna ta jin daɗi ga abin da aka basu. na more rayuwar duniya Allah ce akhaznahum bagtatan bagatatan sai mu kama su fa idza hum mublisun sai ka gansu tsiya tsiya abin tausayi to ashe kaga abin da ake bukata a rayuwa shine Allah ta'ala ya sa wa rayuwar albarka ko menene kake nema ka nemi wanda Allah zai sa masa albarka ba ka nemi tarin tilin banza ba shi yasa Allah ta'ala da ya tashi maganar arziki na halal na tsoron Allah na takawa na imani sai ya gwama shi da albarka yawla anna ahlal qura amanu wattaqu sai ce la fatahna alaihim barakatin minas sama bai ce bai la fatahna alaihim kullu shay ba sai ce fala fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ashe kaga albarka ake nema shi yasa zaka ga wanda zai zo ce maka ya shiga matsala yana son yayi rance amma rance a banki da za a sa masa abin nan za a sa masa riba to anan kan gaya masa ce to kaga matsala kake ciki kaka jefa kanka cikin matsalar da tafi wacce kake ciki ba a magance matsala da matsala ka je ka karɓi bashin da aka sa maka ruwa a ciki kuma Allah ce wa haƙullahun riba don abin da yake riba Allah yana soke yana zara albarkaci ka karɓa ka gina gida ya rushe ka zo ka ce kai gidanka yana yoyo waye waye za ka karɓi yin banki ka yi gida ka yi gida ya zama maka mala'i so abinda duk zaka nema ka nemi mai albarka Allah ta'ala ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa Allah ta'ala ya kimsa mana tuba zuwa gare shi da barin abubuwan da muke na laifuffuka Allah kada ya kama mu da abinda mawayen cikin mu suke yi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh